ya ɗan uwa mai tambaya ka matso ka ji ma'anar aƙida don ka bi ni ka kwaikwaya ka sani fa ka dace kwarai kuma kai rabo tun da akan sunna kake ji tambaya ban kunnuwanka na baka zancen maluma sun yo iyo kogin aƙida tun jiya Ƙaunar sahabbai sun riƙe shi hannu biyu, jama'ar gidan manzo kaso su gaba ɗaya. Maganar sahabu gare su kar kai izgili, matsayin su gunmu su tun daga duniya. Su sun ka karɓi nabi farkon zamani, suka so shi so, suka ba shi dukkan kariya. suka bar iyaye har da yayaye nasu suka bi shi ya babu cewa na kiya da kuɗinsu har da jininsu sun ka gwagwarmaya suka tsai da kalmar rabbitun a daren jiya wasu ma cikinsu ya auri yayaye nasu abu yayi daɗi ba batu na hayaniya wasu koya ba su ɗiyan shi don tsanani na so da babu so da sai ya ce musu naƙiya aikinsu ya fi ka dangana shi da na kadan su sun ka aiki tun da kunci duniya dukkan sahabu suna da girman martaba amma sadiku ya kera dukka gaba ɗaya daga bakari kuma sai umar sannan ka ce usmanu bayan shi aliyu ka kwaikwaya in za ka tofa batu a kansu sahabu duk to karka kushe guda cikinsu kama jiya koyi da su manzo ya ce mana duk mu yi kuma ya hane mu ba a gare su da kushiya kuma ni a ayoyi na ƙur'ani kusan na ba da imani da su na ka inkiya kuma ɗan uwa ƙur'ani hakan ya cika don bayyuwa a rage shi ko ko a kuma shi ka san ba wai halitta ne ba shi allahu ne maganar shi ce ciki kajiya ayar sifofi na shi duk na gaskata maganar makaji kan shi zallar gaskiya in shi ya ba da sifa wa kan shi mu bar mashi in shi ya kore karkace kai kakiya maganar ma'aiki kan shi hujjar mumini don shi ya san shi sanin kwarai tun duniya kaiton mutum da ya kyala ƙur'ani ya ɗau maganar da ba mai ta sai dai ɗan giya ku sani fa tabbas can kiyama mumini shi zai ga allah ba batun wani tsakiya kuma duk dare allah yakan sauko sama manzo ya ce in ka je kai tambaya sharaɗi na imanin sifofin rabbana farko ka tsarkake rabbi malam kajiya amma ka lura fakar ka je ka yi zarɓaɓi har ma ka kora sifan garin yin taskiya sannan aboki tabbatar wa ilahu dukkanin sifofin gunshikar kai wariya ban ce ka misalta shi da wani shi ba a bar mashina shi tilo shi ɗaya ƙarshen batun kuma karkace sai ka sani yanayin sifofin jalla sarkin duniya in kai haka ka huta ciwon zuciya kuma za ka sadu da rabbi lami lafiya sannan a can kabarin ka za a saka maka aikinka wanda ka yi shi tun nan duniya in ka yi mai kyau zai taho da sifa na kyau in ko ka ɓata babu kai ba kwanciya a batu na haudin mu a lahira mu mun yi imani akwai shi fatun jiya amma fa mizani ka sanya tabbata a cikin shi za a gwada ka kaji mashamiya sannan siraɗi ya bi ne ta jahannama duk fajiri a cikin ta nan zai dulmuya aljanna ko sai mumini shi zai shige ta anan ya huta tun da shi ya bi gaskiya wannan aƙidar ce irin ta imamuna malik da ahmad hambali ya kajiya har ma da hannafi hadda shafi isu duka ma daki mai wake da su ya ka kwaikwaya birnin gumi sau da nan muka inkiya mai tambaya to kaji amsar kafiya in har ka ɗauka ka'ida ce kai rabo in ko kayar ya zan da kai ɗan duniya